بالله السميع العليم وأصحاب الإعلام har suna interview da su suna zuwa su ji ra'ayinsu har ana zuwa a ɗauki tafsirai za a yada a ɗauki karatuttuka za a yada har filaye ake ba su gidajen rediyo gidajen talabishin wanda su kuma kuɗi kawai ake so kuɗi ake so kawai sun biya dubu ɗari biyu a to a ba su tayi sun biya kaza kaza sun biya kaza kaza saboda tsaban neman kuɗi za ka za su kuma ba sa tunanin irin illan da ƴaƴa da al'umma za su faɗa wa ashabul ila min ahli suhuf da yan jaridu da yan magazin wal qanawat da gidajen TV daban-daban wal muntadayat da kuma irin a al irin abin da ake zaururka a ce yau zauren kaza zauren eh, dattijai zauren irin dukkan nan da ake zauren samari zauren kaza kaza ɗan girke-girke a tv zauren kaza kuma aka rika samun musu zaururuka musamman fi biladi sunna a gasu a garuruwan ahalus sunna liilka'i muhadarati, har ma suna zuwa irin manya-manyan wuraren abin eh, hall hall hall eh, manya-manyan ɗakunan taro domin su ma yin nasu program din da yin workshop da yin lectoci da yin abin na gas eh, conferences eh, tarurruka daban-daban wa makalatihim da makaloli libatti qaba'ifihim domin yada wannan mummunar aƙidar tasu fa hal yantabihu ko fa hal yantabihu alladhina saqatu fi fitnat taqrib shin waɗanda suke tunanin wai abu shi'a da suna duk ɗaya ne a haɗu a kusanto da fahimta ya kamata a haɗu a kusanto da fahimta irin inda ake ɗan saɓani a bashi shin waɗanda yanzu sun gano irin illan da ita shi an sayi wa mutane fama akbar wa akhtar mas'uliyatihim hmm? ya girman da hatsarin wato wannan nauyin da suka ɗauka wa kansu duk wanda suka goyi bayansu su da wata aƙida to babu shakka yana da nauyin ɗaukan eh, eh, zunubai ya yi laifi sannan kuma yana da commission na mutanen da suka ɓace ta dalilin wannan ne. ala ya kutubar rawafis ba sa karanta littattafai ne na 'yan shi'a rafilawa wal hadithiyya al-mu'tabara indahum da irin na wannan zamani ala ya kutubar da tarih mutane ba za su karanta littattafan tarihi ba ne su ga asalin yadda waɗannan aƙidan suka samo asali ala yaqra'una kitabar lahi ta'ala ba sa karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke ƙoƙarin wai haɗa eh, sunna da shi an ci duka abu ɗaya ne wa sunnati rasulillah ba a karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ga hatsarin goya wa yan bid'a da baya wajen masu yada aqidan su ala yadrusuna tauhid ba sa karanta tauhidi ne fa in kanu mukhlisina idan mutane idan su din masu tsoron Allah ne masu ikhlasi ne fa sayarji'una an hadhihi albid'ati fawran ya kamata su dawo daga wannan bid'a cikin gaggawa wa in kanat al-ukhra fa ba'su ma fa bi'sa ma taqaddama lahum anfusuhum idan kuma wa in kanat al idan kuma ba za su koma ba to Allah wadaran abinda wato suka gabatar wa kawo na goya ma wannan aqidar gindi fa an abi amir abdullahi ibn luhayyin an samo hadisi daga amir abdullahi dan luhayyin kala ya ce hajjazna ma'a mu'awiyat ibn abi sufyan mun yi haji tare da mu'awiyat dan abu sufyan radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi ma qadimna makkata yayin da muka zo makka qama hina salla salata zuhur sai mu'awiya ya miƙe yayin da ya sallan azhar fa qala sai yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya yi lecturing mutane ya yi musu muhabara, ya ce lallai fa manzon Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi kala ya ce inna ahalal kitabai ne ma'abuta littafi guda biyun nan fa yahudawa da kiristoci iftaraku fi dinihim sun rarrabu a cikin addinansu ala tintaini wa sab'ina milla wato har zuwa kaso da aƙidu daban-daban har saba'in da biyu wa inna hadhihi umma wannan al'umma ta Muhammadu musulmai kenan su ma fa sayaftariquna taftariqu su ma za su rarraba ala salatin wa sab'ina milla har zuwa kungiyoyi aqidu daban-daban har saba'in da uku ya'ani al-ahwa masu bin son zuciya kowa da nashi son zuciya haka za a bulle in ji manzo Allah yace kullu hafin na dukkan su wutan jahannama za su kawai eh illa wahidatun sai dai kungiya ɗaya ce ta wahiyar jama'a su ne al'umman musulmai da suka haɗu haɗa kai akan bin tsantsan tafarkin manzon Allah salsan da sunansa da littafin Allah sai manzo Allah sallallahu sai mu aya ci gaba da cewa manzo Allah ya ce wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun ya ce akwai waɗansu mutane da za su kullo cikin al'umma ta nan gaba tujara bihin tilkal ahwa wanda waɗannan son zuciyar su ne tafarkinsu su suke bi kama ya tajarar kalbu bisa hibihi kamar yadda kare yake yawan bin ubangidansa duk inda son zuciyar yake sunan suke bi yadda ga mai gida in ya fita karen shi yana bin shi duk inda ya shiga ya shiga to za ka ga waɗansu mutane za su fito a cikin al'umma ta kafin tashin kiyama in ji manzo Allah duk inda son zuciya yake nan suke bi su nan suke bi la yabqa minhu irqun wala miftalun illa dakhala wato babu wata jijiya ko wata gaba a jikin waɗannan mutanen face sai son zuciyan ya bi ko ina ya ya ya jikinsu ya bi ko'ina wallahi ya ce da ya rantse da Allah ya ma'ashar al'arab ya ku taron larabawa la illam taqumu idan ba ku miƙe tun yanzu kuka yi tsaiwan daka ba ku riƙe ma ja a bihi nabiyukum ku riƙe abinda annabinku ya zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam to la ghairukum min Allah wato idan ba ku mike kuka rike abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ba la ghairukum minan nas lalle waɗanda ba larabawa ba sauran mutane to su suka fi cancanta fa Allah ya koma bihi kada su ba za su abin nan ku da aka aiko muku annabi jinin ku ne da harcin ku yazo in ku ba ku bi gaskiya ba fa to wanda ba fa ba laraba kuma ba harkin su larabci nan ba su suka fi cancanta fa su yi fatali da abinda manzon Allah ne ya zo da shi wannan hadisi mai albarka da Muawiya ya karanta wa jama'arsa a Makka akrajahu Ahmad Imam Ahmad ne ya fito da shi hadisi na dubu goma sha shida da ɗari tara da saba'in da tara wa Abu Dawud shi ma Abu Dawud ya ruwaito shi حديثنا دبو هدود الأريبية دا سبعين دا دا تسعين دا بطل باب شرح السنة وغيرهما وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا في حديث آه، هذا حديث محفوظ وجوب اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مجلدين آه، شافينا نقري إيدا عشرين بديو وصححه الألباني albani ya inganta wannan hadisin kar wani ya je ya tsegunta maka a kunne ya ce wannan hadisin ba ba mai kyau ba ne, a albani ya inganta shi cewa lalle wannan al'umman wallahi za su kasu kashi goma a saba'in da uku duka wuta za su je sai dai ɗaya kawai sai hattar hattara sahawul albani fi zilalil jannati fi takhrij sunna jalladi na ɗaya shafi na takwas ala ku saurara inna min alwajibi Allah ya ce fa ya zamanto wajibi alal ulama'i akan malamai wa talabatul ilmi da ɗaliban ilimi an ya ƙomu su tashi maza-maza su zabura bi nashri aqidati salafi salih wajen yada aqidan magabatanmu nagartattu sahabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wa bayani sihhatiha da bayyana in abinda ya inganta da bayyana ingancin sunnan manzon Allah da binta da rayuwa a tafarkin magabata sahabai wa tamayyuzuha an mazhabi ahli bid'a da kuma nuna wa jama'a ita fata bambanta da aqidun yan bid'a wa kashfu mu'amaratil madd tafsiri da kuma tona da fallasa irin kutun gwila da 'yan mishon suke yi amma an rafidi na rafidawa wa aznabuhu da magoya bayansu wa akazibuhum da kararrayinsu wa hira hirafatihi da bayanin yanda aƙidin suka karkata suka bar tafarki madaidaici wa dalalihi da irin wato gurɓacewa wannan aƙida wa usuluhi fasida da kuma ginuwa da suka yi akan harsashi lalatacce gurɓataccen harsashi wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako wa alaihi tuklan kuma shine abin dogaro wa inna hadhihi al-ummatu marhuma wannan al'umman wato abun tausayi su ne ummatul islam wannan al'umman da Allah ya mata rahama al'umman da Allah maɗaukakin sarki ya yi jin kai a gare ta ai wace al'umma kenan ummatul islam annabi ya ce lan tashtamiya ala dalalatin ba za su taɓa haɗuwa gaba ɗayansu akan ɓata ba wala ya zalu fiha bihamdillah alhamdulillahi ba za a gushe ba ana samun ta'ifatan waɗansu ɓangare na mutane zahiratan alal haƙƙi wanda suke kan gaskiya da kuma marawa gaskiyan baya duk yadda al'umma ta lalace ba za su taɓa haɗuwa a kan ɓata ba hatta ta kuma sa'atu haka za a yi ta fafatawa tsakanin mabiya sun zuciya da mabiya da masu yi don Allah tsakanin 'yan bidi'a da masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fafatawan kullum akan ta ake hatta ta kuma sa'atu har ranar da alkiyama za ta tsaya min ahalil ilmi wal qur'ani daga ma'abuta ilimi da masanan alqur'ani wal huda da shari'a wal bayan da bayani tanfi an dinillahi tahrif al ghalina duk yanda al'umma suka yi kokari su zo su ɓata musuluncin nan su ɓata shi to sai an samu masu zuwa suna tace shi suna tankaɗe shi suna rairaya shi suna zubar da abin da aka shigo da shi duk yadda al'umma suka niƙa cikin barna sai an samu masu zuwa su kakkaɓe ƙura su goge wajen don a ga gaskiyan yadda take wanke halin mutsalin kullum akwai masu kare farmakin maɓarnata da suke kawo musuluncin nan wata awilin jahilina kullum zai ka samu masu gaskiya na kirki da suke ƙoƙarin bayyana irin gaskiyan tawilance-tawilance da masu son zuciya suke bi a ce maka wannan baɗini ne wannan zahiri ne wannan kaza ne wannan kaza ne a ce idan ya ce ayaba yana nufin gwanda ne irin waɗannan shirmen to kullum wanda da suke su ma an samu masu zuwa suna inkantarin irin wannan ra'ayinsu fakana haƙƙan alaina hakki ne a kanmu wa ala jami'il da dukkan wani musulmi na kirki a ta'alim ya nemi ilimi wal bayan kuma ya nemi bayanin sanin hakikanin abu kafin ya shiga wal nufi kuma ya riƙa wa ‘yan uwansa nasiha wal irshadi da shiryar da su kamar yadda Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa saddil adiyati an dinin islam da kuma toshe wato kafafan ko kuma toshe ta inda masu kaiwa musulunci farmaki suke suke suke fitowa duk wani sako ko lungu da aka san mabarnata suna shigowa ta wajen su yi wa musulunci barna to ya kamata malamai su tashi su je su toshe wannan kafan ina fata an gane ko wa man hazzara faƙar bashara duk wanda ya kwaɗi mutane cewa kada su yi kaza ba kyau to tamkar ya musu albishir ne da shiga aljanna wannan ku duba al'itfalu cikin littafin nan mai suna littafin da yake ɓata aƙidan wai haɗaka ta aƙidan shi'a da ta sunna للنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره sunan littafin كنا ina fata الله ɓata tunanin. masu cewa haɗa addinin musulunci da sauran addinai wai don a zauna lafiya a ce a haɗu kawai a'a a'a Allah ce kul ya ayyuhal kafiruna ku yi can la a'budu ni ma ta'budu kuma wala antum abiduna ma abudu wala ana abidum ba batu wala antum abiduna ku je can lakum dinukum waliya kawai Allah ya raba Allah ya raba waɗannan suna ce qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad waɗannan can suna ce Isa ibn Allah Allah na ce lam yalid su ko suna ce Uzairu bin Allah Isa bin Allah suna faɗan haka Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم سوما بتابع قبلتك بعض كما مجيّن ده كيد أهل الكتاب ذاته بالقبلة فبا كيما بذات بناس با سوما يهودا ده كريستوسين بذاته بجونا با كو؟ كذاك تر وقالت وقالت وقالت اليهود وقالت النصارى ليست اليهود ليست yahudu ala shay wa qalat al yahud nasara ala shay suna condemning junan su alhali wa hum yatluna al suna karanta littattafan juna sun san lallai annabi Allah ne ya kawo wannan amma suna condemning din shi wancan ma sun san lallai annabi isa shi ya kawo suna condemning din shi to ta ya za a yi duka a zo a haɗu a ce wai a haɗu kawai don a zauna lafiya kai in abu ya tashi mu je kawai in ya tashi su ma su zo an ah, wannan ina akwai inda Allah ya haɗa mu aiki. ko ba haka ya haɗa mu a kasuwa ya amince ka yi ciniki tsakaninka da musulmi da wanda ba musulmi ba ya ce in kana makwabtaka da shi ka bashi abinci baka da imani ma in ka kwana a ƙoshi shi ya kwana a cikin yunwa wannan ba alaƙa ba ne kada ka tawaye mai mudu in ya zo sayan abu kada ka ciri ba kada ka mai sata kar ka ha'ince shi a haɗu a duk inda zai kawo ci gaban ƙasa wata awanu alal birri wa taqwa duk abin da zai kawo eh, eh, ci gaba da menin a haɗu a wannan wajen hmm? amma kawai a ce kuma abin ya gangaro kuma har ita aƙida sai an haɗu a'a ina fata an gane ko wa man arada Allah lahu sa'adatahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da tsira da jin daɗi gobe kiyama ja'alahu ya'tabiru bima asaba ghayr sai ya sanya kaka wa'azantu da abin da ya faru da wani kai kada ka yadda ka roƙi Allah ka zamanto abin wa'azi ga mutane gara wani ya zamanto menene abin wa'azi a gare ka sayasluka maslaka man ayyadahu Allah wa nasra domin idan Allah ya nuna maka aya akan wani to Allah din zai biyar da tafarki zai biyar da kai tafarki madaidaici wanda tafarkin wanda Allah yake karfafa su kuma yake taimaka musu wa yajtanibu matlaka man khazalahu mutum da Allah ayi kasa da murya masu sallan nan ayi kasa da murya da Allah wa yajtaniba matlaka man khazalahu Allah ya nisanci tafarkin wanda Allah maɗaukacin sarki ya menene ya kaskanta shi idan Allah ya ka maka iskan fir'auna in kai mai mulki ne kaga ka samu abin wa'azi Allah ya ka maka wani da zaka wa'azantu da shi can ka kiyayi abin da yayi ka bi tafarkin mutanen kirki kar ka bi tafarkin shi saboda shi Allah ya kaskanta shi idan Allah ya ka maka kissan mutumin kirki kuma kaga dan kwaye koyi da shi ka nesance ayyuka irin na akasin abin da ya aikata to kullum mutum kada ya yadda ya zamanto shi ne zai zamanto abin wa'azi ga mutane a'a ya zamanto wani ka ne zai zamanto abin wa'azi ina fata an gane ko wannan shi ne yace Allah eh, yace wannan bayanin ku duba majmu'ul fatawa eh, al-ibtalu li nazariyatil khalqi majmu'u fatawa na shekul islam mujalladi na 35 shafi na 388 ya ce allahumma ya allah in ji malamin kenan inna na bita, muna neman kariyanka min anna a annar ji'a ala aqabina mu juya kuma mu juya a kan diga-diganmu bayan da muna kan hanya mu zo mu bauɗe aunu ta tana an na Allah ka kare mu muna neman kariyanka daga fitinuwa a cikin addinin duk wata fitina da jarabawa gara Allah ya maka ita akan ya taɓa ya jarrabe ka akan aƙida da addininka ina fata an gane ko idan mutum ya jarrabe ka da talauci da rashin kuɗi wannan za ka iya zaman lafiya babu matsala ya jarrabe ka da kaza rashin gida rashin mota amma ya jarrabe ka akan aƙida wannan halaka ne gaba ɗaya Allah ubangi ya rufa mana asiri babu wanda aka ce don bai da abin nan ya je wutan jahannama aibin shi kawai shi talaka ne aibin shi bai da gida aibin shi bai da mota aibin shi bai da kaza amma wanda aka ce aibin shi bai da aƙida to wannan wuta za shi shi yasa kullum muna roƙon Allah madaukakin sarki za ka duba addu'o'i a cikin alkur'an da yawa rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal uh, wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sai ka hada da waqina azaban na. haka za ka ga uh, addu'o'in da muka قال رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء shugaba da kuma mambobi na wato council wato taron wato eh, lajinatu da'ima kwamiti dawwamammen kwamiti permanent kwamiti na al'ifta masu ba da fatawa na saudiya ne sheikh abdulaziz ibn abdullah bin baz Allah ubangi ya gafarta masa jikan shi da rahama wannan shugaban konsul na fatawa na saudiya da ya rasu da kuma sheikh abdulrazak hafifi wa sheikh abdullahi binu ka'ud da kuma a sheikh Abdullal hudayyan rahimahullah waɗannan ga abinda suka haɗu suka ce gaba ɗaya inna duros akwai waɗansu ƙungiya da ake kiransu duros wal nusairiya wal ismailiya duka ƙungiyoyi ne wa man hadha hazwahum da waɗanda suke kama da kama da su min albabiyati da waɗansu ‘yan babiya wal baha'iyya duk waɗannan ƙungiyoyin ƙattala abu bi nususiddin dukkansu sun harrafa alƙur'ani sun distotin ma'anan alƙur'ani sun jirkita shi sun canja masa ma'ana wa shara'u li anfusihim suka shar'anta wa kansu malam ya azan bihi Allah abinda Allah bai yi izinin shi ayi shi ba wa salaku maslakal yahudi wan nasara suka bi methodology ta farki irin salon yahuda da nasara da kiristoci wajen jirkita aya da canja mata ma'ana da canja asalin yadda aka faɗe ta ittiba'an lil hawa don tsantsan bin son zuciyansu wa taqlidan da kuma koyi li za'imil fitinati da shugaban haddasa fitina al-awwal na farko Abdullahi bin Saba'in al-Himyari ra'asul ibtida'i shine kan gaba wajen kirkire-kirkiren bidiyo'i wal idlali da batar da jama'a wal iqa'i bainal jama'atil muslimin da haɗa tsakanin al'ummar musulmi su ta faɗa. wa qad amma sharruhu wa bala'u babu shakka wannan mutumin Abdullahi bin Saba sharrinsa da bala'insa ya game ko ina a duniya waftakana bihi jama'atun kathira kuma musulmi jama'a masu yawa sun jarrabu da shi sun fada tarkonsa fa kafaru ba'da islamihim sai ga mutum ya kafurce ba yana musulmi amma bai sani ba wa tamakkanat bi sababihi al-furqatu bainal hakan kuma sai ya sabbaba al'umma musulmi kansu ya rarraba ah, ta ya za a yi musulmi ya ce ɗan shi'a a zauna tare da su duka aƙida ɗaya ne ba zai yiwu ba fakanati da'awatu ila taqarubi kaga sai ya zama to kiraye kiraye wai zuwa wai wai hada fahimta baina hadi tawa'i tsakanin waɗannan ƙungiyoyin wa jama'atul muslimina watan da'watan ghairu mufida duk wani kiraye kiraye da ake wai na haɗa kai tsakanin waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya a haɗa kai a zauna lafiya a zama abu ɗaya da Allah a daina rarraba a sai dai a zama abu ɗaya a wani abu Eh, in sharan kwata ya zo mu haɗu don duka amfanin kanmu ne in kwashe bolan angonmu ya zo mu haɗu ko ba haka ba mu kwashe ko ba haka ba idan kwalbati ya fashe mu haɗu mu me mu gyara idan hanya ta shiga ko gada ake so mu haɗu mu yi mu yi me amma ban da haɗuwa a ƙida ai akwai ta inda za a haɗu in an haɗu an gama kwashe bola kwaye gabansa kwaye gabansa amma haɗuwa a ƙida ba zai yi ba saboda annabi ya ce wuta ne mutum dubu saba'in da biyu wutan nan za su kungiyoyi sai za a ce wai a haɗu eh? ɗayan nan da take cikinsu din nan a ce duk a haɗu da yana so a cikinsu kenan ba zai yiwu ba a fata an gane wannan shi ne idan barayi sun dame mu haɗu da yan banga a haɗu a yi banga a fita shi ai an haɗu a nan ba maslaha ba Allah ce duk abin da zai kawo maslaha a haɗu a kai duk abin da zai kawo gyara da maslaha da tsoron Allah a haɗu a kai amma banda ta'addanci da ko menene ba ta'addancin da ya wuce a afkawa a ƙidanka, duk abin da zai raba ka da Allah da manzonsa kaza ka tabe gobe kiyama ba hatsari da bala'i eh, irin wannan afka cikin wannan hatsari ne da bala'i ina fata an gane saboda haka ba yanda za a yi abun nan ya haɗu kawai وكان السعي في تحقيق اللقاء بينه وبين الصادقين kokari da waɗansu suke yi wai a tabbatar da yadda dai za a samu a rika haɗuwa a zamo ɗaya baina sadiqina minal muslimina tsakanin maɓarnata da kuma masu gaskiya cikin musulmai to sa'ayan wannan duk struggling ne wanda yake fashilan wanda yake cike da failure ba zai yiwu ba ne duk kokarin da za a yi ba zai yiwu ba abinda qur'ani ya raba ka haɗa, ba zai yiwu ba li'annahum wal yahudu wan nasara domin su ma yan bid'a da mabiya irin wannan aqidan da yahuda da kiristoci su kan tashabaha qulubuhum su kan suna kamanceceniya fi zaidi wajen zamiya da barin siratul mustaqim wal ilhad da fito na fito da Allah wal kufri da kafurci wal dalali da barna bata wal da kuma hikidu da hasada da kiyayya alal muslimina da musulmai wal kaidu lahum da yiwa musulmai kafir eh, makirci duk duk abu ɗaya ne in sun tashi duka wa in tanawwa'at manazi'un duk da cewa sun bambanta waɗannan ƴan kaza ne waɗannan ƴan kaza ne amma wajen tajikin musulmai na kwarai din na gaske duk a haɗe suke duk a haɗe suke wa masharibun duk da kowa da mashayarsa kowa da ta inda ya fito kowa da abin da yake bi amma in dai aka musulmi a tajir a masa makirci to nan ka tsaye suke wa ikhtalafat maqasiduhum wa ahwa'uhum duk da cewa manufofin kowa daban-daban da son zuciyan kowa daban amma wajen ayi a haɗu akan musulmi a tozar tashi ɗaya suke fa kana mithluhum fi zalika kwatankwacin su kwatankacin shi'a da ahlul bida'i fi zalika wajen kiyayya da makirci wa musulmi matsalul yahudi wa nasara ma'al musulmi yanda mun san Allah ya nuna mana yadda kiristoci ba sa shiri da yahudawa ko kullum amma wajen haɗuwa a yaƙi musulmi mai suke ɗaya ne ɗaya ne wali amrin ma sa'a jama'atun min shuyukhil azhar al-misriyin مع الأمي الإيراني ولأمر ما saboda wani al'amari sa'a jama'atu min shuyukhil azhar akwai wadansu mutane daga cikin shekunan azhar al-misriyina eh, yan misra da abinda ya faru tsakaninsu da al-qummi al-irani ar-rafidi fi aqabil harb al a ƙarshen yakin duniya na biyu wajadu fi taqarubil maz'um wato sun biya wannan yaudaran wai haɗa kai da kusanci وانخدع لذلك قلة ulama كبار العلماء الصادقين ممن طهرت wato وتعدي yakin duniya na sai aka zo aka haɗu ai mu haɗu su a shi wannan kummi shugaban shi'a ba kumme din nan da waɗansu malamai yan masu tsarkin imani da gaskiya da ikhlasi mimman tahurar kulubuhum wanda su a zuciyarsu akwai ikhlasi walam ta'arikumul hayatu wanda wato wa azdaru majallatan sammauha majallatu taqrir wanda rayuwan ba su san eh, da ko kuma yaudara ake ba sai suka kullo da wata mujalla wata magazin sammauha suka naɗa raɗa mata suna majallar takri mujalla ne ta kusanto da ra'ayi tsakanin ahalu suna da shi'a wanda mujallar kullum tana kiraye-kiraye ne na kusanto da ra'ayi za ka ga kullum suna ce su makiyan amerika ne makiyan yahudawa ne makiyan amerika makiyan yahuda a haɗu a yaƙi amerika a haɗu a yawon abin nan ba za a haɗu ba a'a za ku iya kun fita ma a filin dagan an haɗu da su ɗin sai an fita a filin dagan ma za a yaƙi kafiran ashe sun sai da kuma ba su sani ba ga kafiran kamar yadda muka ya faru a iraki yadda muka faɗa a wancan lokacin ko ba a haɗuwa Wa wasur'ana in kashafa amrahum liman ku bihi a take al'amarinsu sai Allah ya tona wa al'amarinsu asiri fa ba'a amru jama'ati taqrib bil fashal sai waɗannan mutane da suke ƙoƙarin kira wai a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai sai al'amarin aka samu feluwa wala ajaba babu mamaki fal qulubu mutabayina in dai zukata ba su haɗu ba ba yanda za a jiki ya haɗu wal afkaru mutabariba in dai tunanin ku ba ɗaya bane dole ba za ku iya haɗuwa ba akan wani al'amari wal aqaidu mutanaqida idan aqida ta babbanta to dole ma za ka samu duk abin da kuka haɗu akai ba zai tafi daidai ba wa haihata haihata kuma ba zai yi ba ba zai yi ba kwata kwata kwata an yi sani an naqibani abu biyu masu karo da juna masu warware juna su haɗu ba zai taɓa yiwa wuta da ruwa su haɗu a waje ɗaya ba au yattafiqa biddan ko kuma abubuwa da suke kishiyoyin juna su haɗu ba ba zai yi ba ta yadda za a yi tauhidi a haɗu da shirka ta yadda za a yi sunna a ce ta haɗu da bidi'a kuma sun yi makin sun tafi daidai ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba ina fata an gane ko mu haɗu kawai a shara can kamar yadda na faɗa in sharan titi ya haɗu a gyara anguwa a gyara menene a haɗu kawai wata menene ya bulla a gyara a haɗu akwai inda za a haɗu amma banda akida ba zai yiwu bane banda akida domin bayan da za ta ɗauko dankalin tura da ya riɓe ka ce ka haɗa su da masu kyau ka gaba su yi a ka ga wancan ɗin bai masu kyan ba su kamu ba duk za su riɓe su lalace ina fata an gane ku yanzu ko nan najeriya idan misali musulmi da kiristoci ana zane ta ji ku daina nuna bambancin addini ana nuna bambanci akwai bambanci mana daidai dai abun adalci ne ba a yi wa juna shine ake cewa ai ana nuna bambancin addini akwai bambancin addini yake zuwa coci ran lahadi muke zuwa juma'a eh, masallaci ran juma'a muke suke zuwa kide-kide muke zuwa sallah kamsu salawa akwai bambanci mana su fito su zo idi su a yi babban sallah da karamar sallah da su mana akwai bambanci sai dai a ce adalci ne ba a yi wani don na gan shi musulmi ne na ƙi masa adalci in kirista ne ko kuma musulmi ya gan cewa ne ya masa adalci shi kuma addinin musulunci yadda Allah ya tsara haƙƙin mutum ko kirista ne ko wanda bai da addini ka cuta sai Allah ya bi masa haƙƙinsa akwai hadisin da manzo Allah sassala ya ce babu yadda za a yi ɗan aljanna ya shiga aljanna alhalin akwai haƙƙin ɗan wuta a wuyansa haka nan ba yanda za a yi ɗan wuta ya shiga wuta wayan akwai haƙƙin ɗan aljanna a wuyansa sai Allah ya kwace masa sai Allah ya kwace masa to inda Allah ya ce ya ibadi innan bai ce ya ayyuhal muslimuna ba ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina gaba daya ni Allah na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum war na sanya shi a tsakanin ku abun haramtawa ne fala ta zalamu kada ku yadda ku zalunci a tsakanin ba wai waɗansu mutane Allah ya keɓe da kiran ba yake ya ku bayi na shi kafiri ba bawan Allah ba ne bawan Allah ne wannan bawan Allah ne musulmi wannan bawan Allah ne kirista wannan bawan Allah ne ba yahudiya wannan bawan Allah ne kafiri wanda shi na haka shi ne Allah ubangi ya dace wannan magana ta ta farko da ta biyu akwai yahsubunahum kadhalika la al-fatawa al-lajnati daima wannan fatawan wato lajina ta Saudiya council na fatawan wasu ila Sheikh Abdul Aziz bin Baz an tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Baz a waɗansu tambayoyi da ake masa na fatawa tambaya ta bakwai a sualu sabi tambaya ta bakwai min khilali ma'rifati samahatikum bi tarihin rafida mai tambaya ce akramaka Allah kamar yadda bincike da kuka yi game da sanin tarihin fitowar rafilawa su ne yan shi'a ma huwa mawqifukum me matsayin ku akramaka Allah me za ku faɗa game da mabda'u takrib irin aqidan nan wai ta kusanto da fahimta baina ahli sunnati wa bainahum tsakanin ahli sunna da yan shi'a jawab sai mala ya bada amsa yace a taqribu wai hada kai da eh, kusanto da fahimta baina ahli sunnati tsakaninsu da ahli sunnati ghairu mumkin abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba har abada li'anna al-aqidata mukhtalifatun domin aqida ta saba sun ce wannan qur'ani ba su yadda da shi ba mu kuma shine muka sani wannan dina suka ce an girkita an rage an kara an tawaye an share waɗansu surori kagan ba su da sun ce allan da muhammadu ne manzonsa ba ruwansu da shi annabin da abubakar ne khalifansa ba ruwansu da shi su ba shi bane annabi to mu haɗu a kan ne babu babu ina fata an gane ko malam ya ci gaba binu ba ya ci gaba ya ce fa aqidatu ahli sunnati aqidan ahli sunnati wal jama'a shine tauhidu la kadai ta Allah shi kadai wa ikhlasul ibadati lillahi da tsantsanta ibada ga Allah wa annahu la yud'a ma'ahu ahadun ba a haɗa Allah da wani ko da ɗaya ne mutum ɗaya ne la malakun muqarrabun la mala'ika mafi kusanci ga Allah wala nabiyyun mursalun ko wani annabi kaga mala'ika mafi kusanci mala'iku a ina suke sama mala'ika jibril shine can sama babu wani can sama da shi to ko mala'ika jibril kace wai don kaga shine a can sama ta kololuwa da tsakanin shine Allah yake kira yafi kusanci to ko shi ka bauta kace wai zaka rika tawassuli da shi ya maka iso ya fi kusa da Allah can ka zamanto mushrik karka ga annabi sallallahu Muhammad shi Allah ya fi so shine fiye kuma ka ce haɗa ibadar Allah da ta annabi shi ma mutu ya tafi kuma Allah ya kondemi wala ya amura Allah ce ban umurce ku ba an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban ban umurce ku kurki mala'ikuna da annabana ba arbaban alloli a yi amurkun bil kufri ta ya za in umurce ku da kafirci ba adal iman bayan na ce ku yi imani da ni ne kaɗai wa annan laha subhanahu ta haka Allah shi maɗaukakin sarki huwan ladi ya'lamu al-ghaiba shi kaɗai ne ya san gaibi abinda ke ɓoye. ba wanda ya san abinda zai same shi in ya tashi daga nan zuwa gida wallahi bai sani ba bai sani ba wani ya fita sallah asuba yanzu zai je da ya mutu a wajen to ba ka malam Jafar ga takardu ma tsara hujuba da da zai na wannan juma'a da sunan ya ajiye bayro ya ajiye komai bari ya je asuba ya zo kawai ya fara abin nan rota ya ya dawo sai ta ba wanda ya sani hatta manzo Allah ma dan ce inna ma ana basharun mislu walau kuntu a'lamul ghaiba annabi yace ni kaina da na kan gaibi abin da ke koyi la tattartu min alkhairi da na yawaita alkhairi wa ba masaniya su da wani mugu abu bai shafe ni ba in ta san ka san gaibi za ka fita mota ka kade ba za ka fita ba duk yanda aka ce wani ka zo ka ci a bari sai gobe a bari sai annabi da ba a ji masa ciwo a uhudu ba da ba a karya ma wannan haƙorin a uhudu ba ko ba haka ba da in an kwafta an kwafta in ya rage minti talatin kar ya haƙo ya ce to abar yajin haka ta sai gobe ya za abu zai faru an jima bai sani ba ina fata an gari wa min aqidati ahli sunnati yana daga cikin aqidan ahli sunna kaga kaga su mu aqidan mu a bautawa Allah shi kadai ne sarkake ibada a gare shi ba a hada Allah da kowa sawa'un mala'ika ne ko annabi ko sannan mu mun imani Allah ya san gaibi su kuma limaman su sun san gaibi limaman su ba su yadda da mala'iku ba ba su yadda da annaba ba sannan daga cikin aqidan ahlus sunna mahabbatu sahabati jami'an yana da cikin aqidan ahlus suna sun sahabai gaba ɗayan su sahaban manzon Allah manyan da ƙananansu, mazansu da matan kuskuren da ya faru tsakaninsu ba kai bane Allah ko ba turo ka kai hukunci a tsakanin ba a matsayinsu su na ɗan adam kuma wa tarabbi anhum aqidan ahlus sunna shine duk inda aka ambaci sahabi ka ce mai ne radiyallahu anhu duk inda aka ambace shi su kuma la'anahu Allah za su ci sai za a yi mai radiyallahu anhu wa la'anahu Allah za su haɗu wal imanu bi annahum afdalu khalqillahi ba'da al anbiya ahlus sunna suna masu imani ce sahaban manzon Allah sune mafifitan al'umma gaba daya bayan annabawa domin Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin suwa a gaba khairu ummatin suwa a gaba sahabai ne na'am to su kuma kafirai ne a wajensu kaga kafiri ta za a yi zanto mafificin al'umma ba zai zamo ba wa anna afdalahum kuma a aqidan ahlus sunna a cikin sahabai gaba su wanda ya mafificin su shine abubakar siddiq su kuma kafiri ne a wajensu dagutu ne magunki ne ma a wajen ahlu suna bayan abubakar siddiq idan aka ɗauke shi fiyayye cikin al'umman annabi gaba ɗaya shine umar summa usman summa ali radiyallahu anil jami Allah ya da su gaba ɗaya warrafidatu khilafu zalik kaga su ɗan shi'a sabanin haka ne su ba su yadda da abubakar ba ba su yadda da umar ba ba su yadda da usman ba fala yumkinu al-jam'u bainahuma ba zai taɓa yiwa a haɗuwan aƙidan shi'a da ta'alu sunna ba kama annahu la yumkinu jamu bayna al-yahudi wan nasara duk wani kokarin da yahudu da nasara suka yi za su haɗu kirista da baba yahude su haɗu ba zai yiwu ba kam wal wasaniyin da masu bauta ma gumaka pagans kenan wa ahlus sunna da ahlus sunna za su haɗu ba za su haɗu ba kakazalika la yumkinu to haka ne in dai har ahlus sunna ba za su haɗu da yahuda da kiristoci da masu bauta gumaka ba pagan wai su zama abu ɗaya aƙidan su ɗaya to har abada haɗuwa tsakanin ahalus sunna ma da ɗan shi'a ba zai taɓa yiwa ba li ikhtilafil aqidati domin saɓanin aƙida da ke tsakanin su awdahnaha kuma mun bayyana aqidun kun ji duk yanda aqidun su suke a can baya sai aka tambaye shi tambaya ta takwas wa hal yumkinu ta'amulu akramaka Allah shi ya dace a yi mu'amala ma'ahun tare da yan shi'a bil aduwi wai a haɗa kansu saboda a za a yaƙi maƙiyi a ce to yanzu ku zo tunda akwai maƙiya kafirai za su fuskance mu mu haɗa kai da yan shi'a kai mu yaƙe su haka makalla shin ya dace a yi mu'amala da su wajen yaƙan al'aduwul khariji abokin gaba na waje da zai shigo kashiyoyi yake kamar 'yan kwamini wa gairi da makamantansu jawab amsa la ara zalika mumkinan shaykh yace wannan ba zai taba haduwa ba a yakin iraki wannan a minista nasu na ministan abin nan ba su fita suka gayyato tatar ba suka faɗa shugabansu da mukarrabansu a je sulhu za a yi ba komai ba mu karanta shi kwanan nan ba da aka je aka kashe aka kashe amirul mu'minin aka kashe shi da mukarrabansa a iraki ba wannan yakin iraki ba a tarihin da ya wuce lokacin yakin tatar suka haɗa kai da su suka ce su zo kawai suka ce khalifa ya je da Allah abin nan kai za a yi sulhu ne menene da makarantar su sai mana kofar nan da Allah ina fata an gane to idan aka ce wai a haɗa kai to inda ku yi hattara ba sai an je filin dagan sai an je filin dagan su juya kan su haɗa kai da abin nan su juya kan ku sai an je filin dagan ina fata an gane ko wannan shi ne sai shag ya ce la'ara zalika mumkin wannan ba zai bal ya jibu ala ahli sunnati ya waje wajaba akan ahli sunna an yattahidu su su haɗa kansu da kansu wa an yakunu ummatan wahidatan su zamanto al'umma guda ɗaya wa jasadan wahidan gangan jiki ɗaya su zama to jiki ɗaya Allah baya kawo nasara don yawan mutane yana kawo nasara ne don ƙarfin imaninku da tsoronku ga Allah kawai da binku ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane amma duka don yawa yawa ba aqida don yawa kawai ba ba tsoron Allah don yawa ba bin tafarkin manzon Allah wannan ba zai bada nasara ba duk a tarihin musulunci musulmai yan kaɗan ne suke samun nasara akan akan kafirai da menene da ƙarfin imani ba da ƙarfin makami ba saboda ya tashi abinda al'umman ahlu suna ya dace su yi su dunkule su zamanto jiki ganga ɗaya wa an yad'u rafidata an yaltazimu bi madalla su kira yan shi'an ne su rika musu wa'azi su kira su zuwa ga lizinkan abin da littafin Allah ya faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu min alhaqqi na gaskiya fa idan tazamu bi zalika idan suka yadda suka amince saru ikhwanana sun zaman to yan uwan ahli sunna wa alaina an nata'awana ma'ahum anan ne zamu iya haduwa da su mu duk wani abu bai daya amma ma damu musirrina amma matukan suna nan a kafe alamahum alaihi akan wannan aƙidan nasu min bughdi sahabati na ƙyaman sahabai da kiyayya ga sahabai wa sabbi sahabati da zagin sahabai illa na faran kalila sai waɗansu daga cikin su kaɗan ne su ba sa la'anta wa sabbi siddiq in dai matukan suna nan akan bakansu na zagin sayidina abubakar wa umar wa amatu ahlul baiti da dukkan ayan ahlul baiti ka Aliyu wa fatima wal Hassan wal husain in dai suna na akan wannan aqida ba su batta ba wa kuma matukan suna kan aqidan su na imani da cewa limamansu goma sha biyu din nan ma'asumai ne ba sa sako wa annahum ya'lamuna al gaiba kuma limamansu su sun san gaibi kullu hada min afdalil babil duk wannan muguwar barna ce wa kullu hada yukhalifu ma alaihi ahlus sunnati wal jamaa to wannan yana sabawa ƙidan ahlus sunnati wal jamaa kaga ba yanda za a yi ke ba yanda za a yi mutum ya zo mana sai limamin sa ya san gaibi ko kuma Allah mu yana ce mana qul ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba ilmu sa'a ولا تدري نفس ماذا آه، آه، تكتب وما تدري نفس بأي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو زي كما نشينا شي هذا غيبي أيدع زونا تاريخ مزوم زونا تيبر يا كوي أشي سيدنا أبو بكر مكي رضي الله عنه شيء لعنه الله أزونا وجد وي أنا لجة إيه a ce aishatu mu ce radiyallahu anha ya ce la'ana Allah a zauna tare ba sai yiwu ba ne sai yiwu ba ina fata an gane ko saboda haka wannan abin da ya faɗa cikin majmu'u fatawa kenan mujallabi na biyar shafi na ɗari da talatin da eh, talatin daidai zuwa shafi na ɗari da talatin da ɗaya ina fata an gane ko yace wa an a za mu tsaya a wancan paragraph ɗin ne wa an abi sa'idin al radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abi sa'idin al Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama khatiban ya miƙe wata rana ya mana hudu kaman haka fakana fi cikin abin ya faɗa a wannan huɗubar da ya mana ya ce ala ku saurara la yamna anna rajulan haibatun nasi an ya kula bi haƙƙin iza alimahu kar wani kwarjinin mutane annabi yake ku saurara da kyau kar kwarjinin mutane wai fuskan mutane ya hana ɗaya faɗin gaskiya idan ya san gaskiyan ce kala fa baka abu sa'id sai abu sa'id ya yi kuka da ya ji wannan nasiha qala qad wallahi ra'ayna ashiya'a fahibna yace wallahi a can baya mun ga abubuwa masu yawa da ya dace mu yi magana Kwarginin mutane hana mu mu yi magana shi ya tunatar da shi Allah ashe lallai sun yi kwaba a baya kenan to manzo Allah ce kada mutum ya kuskura wai fuskan mutane kwarginin mutane haiban mutane wai wannan wani ne wani ne wai ka ga gaskiya ka faɗa wai saboda yana ka. manzo Allah sallallahu ce kada ku kuskura ku wannan duk wanda ka zo ka tsaya a gaban shi sai ka tuna fa wannan fa Allah ma ya fi shi shi kenan sai ka kaga kawai ya shi maka kawai wannan rawahul imamu ahmad imamu ahmad ne ruwaito hadisin nan na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya kaje za ka gan shi wajnu ma ibnu ma jaha ya ruwaito shi shi ma hadisi na dubu hudu da bakwai babul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari anan zaka samu wa tirmidhi tirmidhi ma ya ruwaito eh hadisi na eh, da ɗaya ma babu ma jaa ma akhbara nabi sallallahu alaihi a cikin babin labarin da manzo Allah ya ta ba sahabansa abinda zai faru har ranar tashin kiyama kuma hadisi wa sahahahu albani albani ya inganta hadisin fi silsilati sahihati a cikin silsila ingantacciya ina fakar wani ya laɓe ya ce maka hadisin da'ifi ne ka bari hadisin ma da wa sahahahu albani kuma littattafan suna nan abu na biyu malaka wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mabtada qaumun bid'atan illa naza Allahu an min as-sunnati mithla wato mutane ba za su taɓa ƙirƙiran wata bidi'a ba su kawo ta ba sai sai Allah ya zare kwatankwacin ta ta sunna sai Allah ya cire wata sunna a waje domin abu in ya cika Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na ci cikita muku addini ko to idan ka kirkiro abu ka tsoma to dole sai ka zubda idan kofi ya cika zai ɗauki wani ruwa in kana sai ɗauke wani sai dai ka ɗan zubar da wannan ka ɗan ka rage shi sai ka sa wani ko to yake duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a ya kawo ta ya aje ta to sai Allah ya ɗauke wata sunna madadin wannan bid'a don ita ta samu inda ta zauna haka in bid'a biyu aka kirkiro sai Allah ya ɗauke sunna guda biyu in bid'a bakwai aka kirkiro aka cuta jama'a sai Allah ya ɗauke sunna bakwai kwatankwacin yawan bid'a Allah rufa mana asiri wannan hadisin ku duba rawahul a'immat rawahul imam ahmad ko hadisi na 1600 eh, hadisi na 1670 wajawada isnadahu al-hafiz bin hajar hafiz bin hajar ya inganta isnadin shi ku duba fatul bari za ku same shi wannan da muke karantawa hadisi mujalladi na 13 safi na 267 wa qala alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake cewa alaikum bi sunnati na hore ku ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na innan shiryayyu su karan kansu shiryayyu ne almahadiyina masu shiryar da wasu tamassaku biha manzo Allah ku yace ku rike sunnan khalifofi na guda hudu din nan Abubakar da Umar da Usman da Ali da Tawadin ku rike ta hannu biyu kankan wa abdu alaiha bin nawaji kai ku rike ta ma da turaman hakwaran ku kaga in ka rike abu da nan wata tsoka sai da iko Allah ka rike wata tsoka da nan hakorin ka yi ta ja kaga sai dai ta tsinke ka fidda rabi hakori su rike rabi to bi ma'ana manzo Allah na ku rike ta da karfin tsiya wa iyyakum muhdathatil umur manzo Allah ce ku kiyaye kirkirarrun abubuwa fa inna kullu bid'atin muhdathatin bid'a duk wani kirkirarren abu da ake yin shi ake kira bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata ce wa kullu dalalatin inna duk wata bata wallahi wuta zata kai mutum ku duba wannan footnote na hudu rawahul a'imma imamai hudu suka ruwaito shi banda bukhari da muslim ibnu majaha da abu dawud wa tirmidhi duk su ruwaito shi da karshe a gaban da zamu tsaya a yau shine wa zakara shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam dan taymiya ya ambata cewa anna tahdhir al ummati min al bid'i lallai wa al umma gargadi daga bin bid'a wal qa'ilina biha da masu faɗan lalle lalle lalle da yi wa mutane gargaɗi da kwaɓansu daga bin bidiyo'i da masu kira zuwa ga bidiyo'in to wajibin wajibi ne bittifajin musulmi isa ittifajin musulmi duk inda akwai wata bidi'a kuma akwai masu tallata ta to wajibi ne waɗansu su tashi su nuna wannan hajar sayar gurɓatacciya ce gurɓatacciya ce ba ta da kyau ba ma gani ana posting a facebook hmm? a da Allah an shigo da waɗansu kaji daga china da Allah akwai guba an gano madara kaza akwai guba akwai baba fikin ne ko wane ya ne da yara suka sha kwanaki masu haƙori ne ko menene fikin ne ko menene gashi nan wani abin nan ko da aka ce ya kashe yara to yadda in aka ga wani abu contaminated haka an shigo da shi zai cutar da al'umma ake ta tashi a yi ta faɗa a ce ku sanarwa 'yan uwa to haka duk inda wata bid'a ta kullo to ku rika faɗakar da mutane cewa wannan bid'a da masu yin ta in su ma a kuɗi mutane kai kana harka da wani na ga kai hankali dan bid'a wannan shine wannan shine amana ta isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annaba duk wanda ya zo cikin alwan ce ani ubudullaha wajtanibu tagut kun ga tagut ku ne shi ku bauta wa Allah ka bi sunnan manzo Allah wannan abin da kake bid'a ne ka bashi wannan shine marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illa yastati fa bi lisanihi wa illa yastati fa bi qalbihi wa dhalika afafu iman amma mun san komai dole hikima ya jagorance shi wani sa'i wajen gyaran sai kaga wani ya rasa hikima wani ya rasa method na approach inda zai approach mutane ke he ga garin gyara a dawo sunna heka ga kuma ya kwaba lamar ina fata an gane ko Allah Allah ya rufa mana asiri kyautata karshen mu ya kare mu ya kare mana aqida wanda suka zame Allah ubangiji ya dawo da su Allah ubangiji ya rahama mana gaba daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina jin gobe ne zamu sauke da izinin Allah abun da ya rage in insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace mana mu